Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata hudu ga watan Janairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. to murya a yau talata kungiyoyin rajin kare demokradiyya a sudan sun kira ga gudanar da zanga-zangar adawar juyin mulki a daidai lokacin da kasar ke kara shiga rudani bayan murabus ɗin firaministan kasar a farkon makon nan akalla mutane takwas ne suka mutu a wata ambaliya da ta afku a kudancin iran sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake zaton zai ci gaba har zuwa karshen wannan mako kana sabbin kamuwa da coronavirus a kasar australia a yau talata ya kai matsayi na tarihi lamarin da ke kara a kan asibitoci da cibiyoyin gwajin cutar a faɗin ƙasar. To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar 'yan bindiga sun kai hari a wata ma'ajiyar kayan aikin gina hanya da ke tsakanin jihohin Tilaberi da Tawa. Ga abin da wani mazaunin yankin ke cewa game da lamarin. daga wajen kasar mali suka hoto bayan waɗanda suka fito ta kasar mali kahin ran juma'a da ran asabar an fara ganin moto shida zuwa bakwai suna yawo cikin wannan zon sai a ce in ga mutanen nan suna yawo to watakila za su haɗu ne ko suna jiran waɗansu yan uwansu akwai abin da suke son su yi. to muna tafa da ƙarin bayani nan gaba bayan haka za mu kawo muku rahoto game da matsalar masu ba da bayanan sirri ga 'yan bindiga da ake fuskanta a yaƙi da ta'addanci a najeriya Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baban Lahafis ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba ya koma Makeri. a yau talata kungiyoyin rajin kare demokaradiyya a sudan sun kira ga gudanar da zanga-zangar adawan juyin mulki a daidai lokacin da kasar ke kara shiga cikin rudani bayan murabus din firaministan kasar a farkon makon nan a cikin watan oktoba ne aka hambarar da firaminista abdul hamdok aka kuma sake dora shi akan mulki bayan wata guda biyu bayan wata yarjejeniya da sojoji da zammar kwantar da tarzoma da kuma zanga-zangar kin jinin juyin mulki hamdok ya sauka daga mukaminsa a ranar lahadi yayin da ya gaza cimma daidaiton siyasa tsakanin sojoji masu mulki da kuma kungiyoyin rajin kare demokuraɗiyya sudan ta fada cikin rikicin siyasa tun lokacin juyin mulki a ranar 25 ga watan oktoba sojojin sun kwace mulkin kasar ne sama da shekaru biyu bayan wani gagarumin bore da ya kai ga hamɓarar da dadadden mai mulkin danniya umar albashir da kuma gwamnatinsa ta aƙidar islama a shekarar 2019 babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kira ga gudanar da tattaunawa mai ma'ana tsakanin duk 'yan sudan domin samar da dawwammamiyar zaman lafiya ta bai ɗaya a cewar kakakin majalisar ɗinkin duniya stefan dujarric akalla mutane takwas ne suka mutu a wata ambaliya da ta afku a kudancin iran sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake zaton zai ci gaba ha'i zuwa karshen wannan mako kamar yadda kafafen yada labaran kasan suka faɗa a yau talata bayan ambaliya da ruwan sama a cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata a yankin kudancin kasar mun ga karuwa asara da yawan mace-mace in ji kakakin ma'aikatar ceto ta ƙasa mujtaba khalidi a cewar kamfanin dillancin labaran irna mutane biyar a cikin adadin ne suka mutu a lardin fas wani jami'in ma'aikatar ceto na yankin yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran ƙasar wani jami'in yankin kuma ya faɗa a jiya litinin cewa ambaliyar ta kashe akalla mutum biyu a cikin lardin ruwan saman kamar da bakin kwarya ya lalata gonaki da gine-gine da gidajen birane da na karkara in ji azadi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sabbin kamuwa da corona virus a kasar australia a yau talata ya kai matsayi na tarihi lamarin da ke kara ɗawainiya a kan asibitoci da cibiyoyin gwajin cutar a faɗin ƙasar a garin melbourne layin mutane da suke jira a wajen dakin gwajin yayi nisa yayin da aka bada labarin sabbin kamuwa da cutar a new south wales jiha mafi yawan mutane a ƙasar australia da kuma jihar victoria jiron Wema, shugaban kwamitin yaƙi da COVID-19 a jihar Victoria, ya ce adadin mutane da ake sa ran gani a asibiti ya zarce abin da ake gani a cikin kwanaki goma da suka shuɗe. Kana ana sa ran za a ci gaba da samun haka ya ce yayin da za a iya rage yawan adadin gami da ƙara yi wa 'yan ƙasa allurar rigakafi hakan zai fi bada damar sarrafa tsarin kiwon lafiya sabbin adadin kamuwa da cutar na nufin ƙasar australia ta zarce adadi na tarihi na covid-19 na dubu biyar a cikin wuni guda madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, 'yan bindiga sun kai hari a wata ma'ajiyar kayan aikin ginin hanya da ke tsakanin jihohin Talabiri da Tawa. Labarin da ya yi sanadiyar mutuwar wani jami'in tsaro tare da jikata wasu, yayin da har yanzu ba a bayyana yawan 'yan ta'addan da suka mutu ba a yayin arangamar da suka yi da jami'an tsaro. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Lamarin ya faru ne a wani lokacin da jami'an tsaro ke yi wa ma'aikata rakiya a kan hanyar su ta zuwa wurin da suke gudanar da aikin ginin hanyar sanam zuwa garin Tebaram, wato tsakanin jihohin Tilaberi da Tawa a jiya Litinin. jami'an tsaro sun yi nasarar fatattakar rukunin farko na 'yan bindigar da suka datse hanya to amma daga bisani suka yi kicibus da wani rukunin na daban na 'yan ta'addan da suka musu kwantan bauna abin da ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaro biyar wasu bakwai suka ji rauni kamar yadda ɗaya daga cikin ma'aikatan kamfanin da abin ya ritsa da su ya shaida mana ta waya. lokacin da jar suka zo za su mu daidai muka hawa hanya lokacin nan suka ce kamar a akwai ta hanya ta gane ko sai sun ka tsaira mu don cikin su sauran sun ka je gaba don su su ga hanyar kamar da yarda da hanya ba suka shiga lokacin da an zama da wajen an ta'adda suka zama lokacin da moto goma sha biyu yanzu sun ka kokowa da su sun ka kama suka zubje mutum mutum shida cikin su cikin an ta'adda sun ka kama mutum biyu sai sun ka bi sauran da wata motar su ta yi bayan su motar da su zo bayan su ta bi sauran a biyun nan ashe daban nan wajen da mutu dari uku sun ka sa saka da sun ka sa hanya saka sun ka raba sun ka yi group wajen uku haka. Wa'annan mutane suna suka bude ma'a ga wuta. cikin Wa'annan bai soja ne an turin nan suka jimu ya ka mutu. Tun a ƙarshen mako aka fara gano wasu mutanen da ba a yarda da su ba suna taruwa a ƙwaryar ƙauyukan da ke wannan yanki da guda-guda dukansu kan babura in ji wani mazaunin karkarar shi ma wanda ya buƙaci kada in bayyana sunansa. Daga wajen ƙasar Mali suka fito bayan waɗanda suka fito ta ƙasar Mali kahin ran Juma'a da ran Asabar an fara ganin moto shida zuwa bakwai suna yawo cikin wannan zon. sai aka ce to in ga mutanen nan suna yawo to watakila za su haɗu ne ko suna jiran waɗansu yan uwansu akwai abin da suke son su yi to kuma an shaida ma mutum ma'aikanta an shaida ma kowa. wani al'amari da ke faruwa kwanaki kaɗan bayan sake buɗe makarantun boko ya mai da hannun agogo baya a fannin sha'anin ilimin yara. Mutane wallahi suna cikin rudani saboda kun san da cewa da kyar ne ma aka yi kokari dai da yar suka dawo aka fara karatu to jiya ma a nan ma ke ana jin karin bindigogi kowa ya gida aka saki yara. Ko da yake kawo yanzu hukumomi ba su fitar da sanarwa ba a dangane da wannan hari da ya yi sanadin rasuwar jami'an tsaro biyar rahotanni na cewa 'yan ta'adda da dama sun sheka lahira a sanadiyar lugudan wutar da suka sha. wannan shine harin ta'addanci na farko da aka fuskanta a sabuwar shekarar nan ta 2022 wanda kuma ke faruwa lokaci guda da wanda aka kai a kasar mali inda dakarun fama kimanin goma sha biyar suka rasu yayin da suka yi nasarar hallaka 'yan ta'adda kusan casa'in. sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger madalla a gaida sulamun mana barma da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Yayin da Amurka ke magance karuwa mafi muni na cutar coronavirus, dalibai a duk faɗin ƙasar dole ne su jimre da canje-canjen gaggawa don ƙoƙarin dakatar da yaduwar cutar. Yaduwar nauyin Omicron ya sa kamuwa da covid-19 a amurka ya haura dubu ɗari biyar a cikin wuni guda adadin da ya ninka na mako guda da ya wuce kana ya ninka sau uku na makonni biyu a baya hakan ya sa jami'an makarantu suna nazarin yiwuwar sauya aniyarsu ta maido da ɗalibai zuwa azuzuwa bayan hutun lokacin hunturu wanda a wurare da dama ya haɗu da hutun kirsimeti da na sabuwar shekara za a ci gaba da rufe makarantu a los angeles har zuwa ranar 11 ga watan janairu kada za a bukaci ɗalibai su nuna shaidar gwaji da ya tabbatar da ba su dauki da covid-19 kafin a ba su dama shiga harabar makaranta za a bukaci irin wannan gwaji da ke tabbatar da ɗalibi ba shi ɗauke da cutar a makarantun gundumar columbia washington dc inda karatu ke farawa gobe laraba a ƙarshe a yau talata wata kotun hong kong ta samu wani lauya ɗan shekaru 36 da haifuwa da laifin shirya wani taron shekara-shekara da aka gudanar ba tare da izini ba domin tunawa da waɗanda suka mutu a rikicin tiananmen na ƙasar china a shekarar 1989 dan raji chow hang tung na wata kungiyar da aka rufe ta tuntuni ta hong kong alliance in support of patriotic democratic movement in china ya shiga hannun hukuma ne wuni guda kafin bukin shekara na ranar hudu ga watan yuni na rikicin bara shekaru biyu kenan da 'yan sanda suka haramta zaman makokin na shekara-shekara suna nuni da dokokin coronavirus amma biyo bayan gagarumar zanga-zangar rajin kafa demokaradiyya a shekarar 2019 'yan raji da dama ne suke kallon haramcin a matsayin yunkuri na hana kin amincewa da ayyukan beijing duk da haramcin dubban mutane ne suka kunna kendir a fadin birnin a shekarar 2020 kana wasu kananan taruka masu yi irin haka a shekarar 2021 Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma bangaren rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a sassan Najeriya daban-daban, wata matsala da ake fuskanta kuma a yaƙi da ta'addanci a Najeriya ita ce ta masu ba da bayanan sirri ga 'yan bindiga. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoton. Masana da masu sharhi akan sha'anin tsaro a Najeriya na ci gaba da bayyana sahihan hanyoyin da suke ganin zai taimaka wajen magance wannan babbar matsala da ta'addabi yankin arewacin Najeriya. Ko baya ga 'yan bindiga da ke zama a daji, wata babbar matsalar ita ce masu basu bayanan sirri da ke zama a gari da ake kira infoma. da masana lamuran tsaron ke ganin ya zama tilas a ɗauki matakin kawar da su a cikin jama'a. Dr. Yahuza Ahmad Getsu na ɗaya daga cikin masu sharhi akan lamuran tsaro a Najeriya. To babban abin da gwamnati za ta yi don magance wannan matsala shine wato ayi abin nan da ake cewa a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro Tunda yake akwai waɗannan mutane da ake cewa informers waɗanda aka kama suke hannu sun daɗe waɗansu su suna gidan yari suna jiran shari'a to da ɓangaren shari'a da ɓangaren jami'an tsaro da kuma ita kanta gwamnati su yi hoɓɓasa a fito da mutum shida a jihar neja akalla ko kuma mutum arba'in a yanke musu hukuncin da ya dace daidai da abin da dokar ƙasa ta tanaji daidai da irin ayyukan da suke aikatawa kuma a yi shi a bainar jama'a yin wannan a bainar jama'a kuma a bawa 'yan jaridu dama su tallata wannan shine zai sanya wanda yake yi ya bari matsawar ana kamawa ba a ɗaukar mataki a kansu babu yadda za a yi ba za a ci gaba da samun sababbin masu aikata waɗannan laifuka ba amma da ku masala harkokin tsaro ba ku gamsu da matakan da ita gwamnati ke ɗauka ba akan yaƙi da wannan al'amari a ina son in tabbatar maka da cewar wato tunda ake gwamnati a najeriya tunda a najeriya ta samu yancin kai ba a taɓa wata gwamnati da ta ware makudan kuɗaɗe kuma ta kashe su da sunan tsaro irin gwamnatin malam muhammadu buhari ba amma kuma maimakon a samu tsaro kullum sai tsoro ake kara samu saboda haka kaga kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba abin da yake kawo haka shine matsalar nan ta gazawa na gwamnatin akan ɗaukar matakai na bincike akan ya ake kashe kuɗaɗen gwamnati da kuma matsalar rashin cin hanci da karbar rashawa wacce ta ƙici ta ƙi cinyewa wanda gwamnatin ta yi alkawarin cewar ta sanya talakawan ƙasa a ranar da zumar cewar idan sun ta zo za ta kawo ƙarshen wannan matsala ta cin hanci da karɓar rashawa matsalar ba a magance wannan ba ba za a iya kaiwa ga gaci ba amma dakta yanzu ya kuke ganin koma bayan da arewacin najeriya ya samu a sakamakon wannan ta'addanci zuwa yanzu sakamakon wato koma bayan da arewacin najeriya yake samu in ka ce ya samu ai kamar ya kare kenan kara samu yake an samu koma baya na tattalin arziki an samu koma baya na rashin haɗin kai an samu koma baya na rashin girmama juna an samu koma baya na lalacewar zumunci an samu koma baya na harkar musamman harkar ilimi wanda duk al'ummar da harka ilimi ta taɓarɓare a cikinta wannan al'ummar komawa bayan da ta yi sai an ɗauki shekaru masu yawa ba a samu kuma a kan shi ba domin matsalar ilimi da muka samu a arewacin najeriya wallahi ina mai tabbatar maka da cewar daga nan zuwa shekara ɗari ba za a iya magance ta ba hakan zai faru ne idan an samu waɗanda suka yadda a fara maganin matsalan daga yau. Alhaji Jibril Alawa na ɗaya daga cikin shugabannin matasa a jihar Niger ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da wannan matsala. Ya ce a yanzu haka ma sun ɗauki matakin wayar da kan matasan akan illar ba da bayanan sirri ga miyagu. Mun lura da cewa yakan mutanen nan ba zai yiwu ba sai in har mun tsayar da matsala na wannan informant wato masu basu bayanan sirri da za su zo su kawo ma garurrukan mu hari hare-hare sai sa muka ce to ya kamata mu duba a tsakanin mu mu wayar da kan juna akan matsalan wannan ba da bayanan da suke mu wayannan miyagun mutanen to amma kun gayyato sarakuna da matasa da ma shugabannin addinai me hikiman gayyato wayannan mutanen wato hikiman haka din shine ga na farko su sarakunan mu mafi akasarin su yanzu nan ba sa gida duk sun guje ma wannan fitinan da ke faruwa to akwai yanayin da zaka ga sarakuna ko matasa ko dai wasu shugabannin addini su ma sun ɗauku da wannan matsala na informants din sai sa muka ga to ya kamata mu fara a matsayin su na shugabanni a duk inda suke mu fara mu jawo hankalinsu su ma sai su ja hankalin saura to madalla Idan Allah ya kai mu shirin mu na dare za ku ji karin bayani game da batun a rahoton mu na musamman a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da da biyu 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma arziki. Noma sannadi na cigaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wanda shine shiri na farko a wannan sabuwar shekara ta 2022 wakilin mu da magaram tamar abari ta tattauna mana da shugaban kungiyar manoman jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar kan irin matsalolin da manoma ke fama da su da suke ganin yana barazana ga ayyukan noma kada na ja ku da nisa ga dai tamar. Manoman sun koka game da sakamakon da damana ta bada a bana mafi yawan abubuwan da suka haddasa karancin abincin. Akwai lokaci na zuwan ruwan sama sai uwa uba canjin yanayi da duniya ke fama da ita ba ma a ƙasar ta nishar ba. Karancin takin zamani da kayan noma na zamani na taka rawa wajen koma bayan da manoman ke fuskanta. Hakan ta sa manoman kira ga hukumomi da masu hannu da shuni kowa ya kawo tallafin shiga harkar noma. Alhaji Laulham a nan da magara ina noma na damana ina kuma noman rani haka kuma noman damana kuma na yi na ba da karfi wajen noman iri. To bana noma gaskiya ya dan ba da wahala. Ya dan ba da wahala kuma mu manoma mun ga iyakan fanni biyu. Fanni na farko shine gaskiya karamcin taki. Rishin taki bai ba da dama ba a dai kuma wajen aiki. Wajen aiki ma akwai matsala saboda aikin duk da ake yi yi gaskiya aikin hannu ne duka noma ne na hannu na ashasha to bana ko da ya zamanto an samu matsala lalle ruwa aka rika yi kusa da kusa kuma ciyawa ta huto sosai ta yi karhi wuri da yawa ta kasa turuwa da wannan aikin na hannu kenan aikin gaskiya nan ne aka samu wahala to amma shi wannan aikin na hannu ai dama can ainihi shine ake eh to shi ake yin shi amma kamar damina ta bana kin gani kamar ina tsammani dangance da sauyin yanayi eh, ta ɗanyi jinkiri kanta sabka kuma da ta sabka kuma sai aka rika samun ruwa kusa da kusa kusa da kusa to shi ya ba da damar ciyawa ita ta yi karhi sosai gurin wurin da aka nome ta ma in an yi kanta mutum an yi ruwa kuma sake da shewa take a dama ita dole in ba a hudda ba ciyawa kuma ina shi amfanin zai samu ya warware ita take kawo illa da saboda duk wurin da ba a nome ba bai wannan eh shine matsala eh kuma kenan sai ya kawo karamcin samun amfanin saboda duk inda ya zamanto ake samun Eh, goma sai zamanto bai ba a samu ko biyar ko shidda haka shi wannan noma na kamar na gargajiya shine kai ko kuma a kana da kamar kayan aiki na zamani na noman zamani eto eh akwai kayan aiki na zamani tunda da farko wurin gyaran gona na sa mota ya eh, traktor an tada an gyara wannan an yi abin da ke amma sauran kuma aikin dole eh, ma'aikata muke ɗauka 'yan barema kuma su su kuma abin da suka iya wannan aikin ne na gargajiya babu wani wuri inda kamar ko wata kungiya ta manoma ko kuma wata hukuma ta gidan gona da za ta iya ba ku ko take ba da irin waɗannan kayan aiki a duka eh, ita hukumar da lalle ya kamata ta ba da kayan aiki a zamanta shine na eh, wadda ake ce makaima ita kuma ma'aikata ce wadda za ta kula da ba da kayan noma kenan da taki da kayan aiki to ita kowane ma'aikata bana ba ta yi aiki ba an tsaida ta ba ta ba da takin ba yadda ya kamata sai dai takin kurum sai dai a hannun eh, 'yan kasuwa ake samun shi kuma da ake samun shi sai ya zama to kuma farashin ya wuce di yadda ake tsammani manomi ko za a iya sai dai sai kaɗan ba zai iya sayan yadda eh, bukata shi take ba kuma kayan kamar kayan noman na zamani eh, to kayan noman zamani eh, kin san dai bai wuce galma ta shanu ko kuma sauran wannan inji na noma da ake cema motocultor to su ma kansu babu su don yawanci manoman da eh, suke aikin aikin gaskiya na gargajiya ne eh, kuma ma kai sai a ce dai shi a noman da isasshen jari ne ma babu saboda ba a samun manya-manyan masu karhi da suke yin noman saboda su ne za su iya siyo ma kansu wa'annan kayayyakin tunda yanzu eh, mota noma ko da an kawo ta in ba mai kuɗi ba ba mai iya sayanta Eh, manomi a yanzu a rashin karfin shi bai iya sayan mota noma ya noma su ne dai waɗannan suka kamar kawo matsala na koma baya a harkar noma eh suna kawo matsala na koma ba harkar noma da kuma wannan harakoki na yanzu na sauyin yanayi harakar sauyin yanayi gaskiya shi ma kaga yana kawo matsala kamar yadda na ce an samu jinkirin safkar damana kuma ruwa ya zo kusa da kusa to amma eh, wanda ya zamanto ba su da iri da ya dace iri na zamani kuma nan ma daga wajen wannan sun haɗi saboda an samu matsala saboda sai ka gani eh, damana ta tsaya kuma shi ku bai samu ne na ba. To kai magana kana noman iri na zamani kamar dan mana bayani shi wannan iri na zamani kamar yaya lamarin shi. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambaya. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Lawal Hama da kuma wakilin ma da magaram Tamar Abari sai Daniel Brown da ya taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Hafiz. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Babba Haruna Bajoga na ƙungiyar Arewa Media Writers. ya ce muna kira ga 'yan bindigar da suke kashe al'ummar da basu aikata laifin komi ba da cewa su dawwama a duniya kada su kuskura su mutu idan kuwa sun mutu to su tabbatar da cewa za su yi bayanai dalla-dalla akan yadda suka kashe bayan allah ba gaira ba dalili wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salon voa hausa mu fa samsam ba ma goyon bayan yin sulhu da 'yan ta'adda domin hakan zai ba su damar kafa wasu sharaɗa waɗanda idan ba a cika musu su ba za su iya komawa kan ta'addancinsu. su sa'annan kuma hakan zai wa wasu bara gurbin mutane su ma su ɗauki makamai suna ta'addanci kamar waɗannan na bayan har su ma sai an lallaɓe su an yi sulhu da su don haka kawai kamata ya yi gwamnati ta yi abin da ya dace ta yi amfani da dukkan karfinta domin murkushe 'yan ta'addan nan sako daga haruna boda in kayibo karamar hukumar kafin hausa a jihar jigawa shi kuma shehu adamu rijau cewa ya yi Idan muka dubi yadda sulhu da 'yan bindiga bai haifar da sakamakon da ake nema ba a baya, za mu iya cewa batun neman sulhu da aka ce shahararren dan bindigar nan Bello Turji na nema abin juyawa baya ne, domin gaskiya ba mu ga amfanin baɗi ba idan har babu rai. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce salam sashen Hausa na muryar Amurka. Shiga yajin aiki a kan halin ko in kula da ake wa ƙananan ma'aikata a jamhuriyar Nijar. Wannan mataki ne mai kyau. Da fatan gwamnati za ta duba lamarin cikin sauri. Sako daga Yahaya Danno Azare da na Maira Umar Makera tare da Umar Abubakar odoji Azare. Shi kuma Aliyu Muhammad dan Fulani Maradawa jihar Zamfara cewa ya yi salon VOA Hausa. Ci gaba da mai da 'yan gudun hijira garuruwansu na asali da gwamnatin jihar Borno ke yi hakan ya yi daidai. Sai dai fa akwai buƙatar a tsaurara matakan tsaro a waɗannan garuruwan domin kaucewa komawa gidan jiya. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce, ta ce salon VOA Hausa, don Allah ku ba mu dama don mu yi kira ga al'ummar Najeriya baki ɗaya. Mu sani cewa gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha a Najeriya ba za su gyara mana halayyar mu ba, sai dai mu da kanmu ne za mu gyara halin mu. don haka ya kamata mu zama masu kishin ƙasa ganin cewa ta hakan ne kawai ƙasar mu za ta ci gaba. Sako daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari Local Government da Kabiru Muhammad Karaye da Faruk Mahekaruga Sakwata a Najeriya. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Ya ce salam VOA Hausa. Muna fatan cikar wa'adin matakin rufe sansanin 'yan gudun hijira a jihar Borno da mai girma gwamnan jihar Baba Gana Umar Zulum ya bayar na mayar da su garuruwansu na asali. Ba wata sauran matsala da za ta biyo baya na tashe-tashen hankali ko makamancin haka. da fatan Allah ya kara mana zaman lafiya mai dorewa a mu Najeriya da ma duniya baki daya. To yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. To Maryam a takaice, a yau talata kungiyoyin rajin kare demokaradiyya a Sudan sun yi kira ga gudanar da zanga-zangan adawan juyin mulki a daidai lokacin da kasar ke kara shiga rudani bayan murabus ɗin firaministan kasar a farkon makon nan. a cikin watan oktoba ne aka hambarar da firaminista abdullah hamdok aka kuma sake dora shi akan mulki bayan wata guda biyo bayan wata yarjejeniya da sojoji da zammar kwantar da tarzoma da kuma zanga-zangar kin jinin juyin mulki hamdok ya sauka daga mukaminsa a ranar lahadi yayin da ya gaza cimma daidaiton siyasa tsakanin sojoji masu mulki da kuma kungiyoyin rajin kare demokaradiyya akalla mutane takwas ne suka mutu a wata ambaliya da ta afku a kudancin iran sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake zaton zai ci gaba har zuwa karshen wannan mako kamar yadda kafafen yada labaran kasan suka faɗa a yau talata bayan ambaliya da ruwan sama a cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata a yankin kudancin kasar mun ga karuwa asara da yawan mace-mace in ji kakakin ma'aikatar ceto ta ƙasa mujtaba khalidi a cewar kamfanin dillancin labaran irna a ƙarshe sabbin kamuwa da coronavirus a ƙasar australia a yau talata ya kai matsayi na tarihi lamarin da ke ƙara ɗawainiya a kan asibitoci da cibiyoyin gwajin cutar a faɗin ƙasar a garin melbourne layin mutane da suke jira a wajen ɗakin gwajin yayi nisa yayin da aka ba da labarin sabbin kamuwa da cutar a new south wales jiha mafi yawan mutane a ƙasar australia da kuma jihar victoria Jiron Wema, shugaban kwamitin yaƙi da COVID-19 a jihar Victoria, ya ce adadin mutane da ake sa ran gani a asibiti ya zarce abin da ake gani a cikin kwanaki goma da suka shuɗe kana ana sa ran za a ci gaba da samun haka masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da daniel brown wanda ya hada shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya